Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifu Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 4 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Amurka ta sake kakabu wasu takunkuma ma shugaban Rasha Vladimir Putin da amininsa na kusa rikicin da ke tsakanin rasha da ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu da shirin hukumar abinci ta duniya sun yi tir da wani yunkurin harin kwantan bauna da aka kai wa ayarin majalisar ɗinkin duniya a jihar jungla a sudan ta kudu To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa 'yan kasar Ghana na kokawa kan abin da suka kira jinkirin kwaso 'yan kasar da yakin Rasha da Ukraine ya shafa. ko da ba kudi kasa ko rance ne don Allah don annabi kai kokari ka je ka doko muna kanninmu da yayaninmu su zo gida. A Najeriya kuwa wani jirgin Max Air ya tashi don kwaso 'yan kasar da yakin na Rasha da Ukraine ya shafa. yana iya ɗaukar fasinjoji sama da da 560 a kowane lokaci idan ya tashi. kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A jiya Alhamis, Amurka ta sake kakaba wasu takunkumai ma shugaban Rasha Vladimir Putin da amininsa na kusa 'yan sa'o'i bayan da jami'an Rasha da Ukraine suka ce dakarun Rasha sun kwace birnin Kherson na kasar Ukraine. Mai tashar jiragen ruwa mai matukar mahimmanci sannan suka yi ruwan bama-bamai a manyan biranen kasar a harin da ya tilastawa fiye da mutane miliyan ɗaya barin kasar. cikin sabbin hamshakan abokan hulɗar kud da kud na Putin da aka sa wa takunkuman har da Alisha Usna Usmanov wato ɗaya daga cikin manyan attajiran Rasha. Jami'ai a Jamus sun kwace jirgin ruwansa mai ƙarfin kafa 512 da aka kiyasta zai kai dalar Amurka miliyan 600. Ƙarƙashin umarnin takunkuma za a kuma iya kwace jirgin samansa. Umarnin ya kuma haramta wasu attajiran rashawan su fiye da hamsin zuwa nan Amurka. A yau ina sanar da cewa za mu ƙara dozin ɗin sunaye a jerin waɗanda za mu hana shigowa Amurka da suka haɗa da ɗaya daga cikin gaggan attajiran rasha su fiye da hamsin da iyalansu da kuma abokansu na kusa. A cewar Biden jiya Alhamis gabanin taron majalisar zartarwarsa Biden ya kara da cewa za mu ci gaba da ba wa mutanen Ukraine goyon baya da kuma taimako kai tsaye. Rikicin da ke tsakanin Rasha da Ukraine ya sake jefa kasuwar mai da iskar gas a duniya cikin tsaka mai wuya inda ya haddasa matsala wajen batutuwan samarwa da kuma hauhawar farashi. ya zuwa jiya alhamis farashin gangar ɗanyen mai ya kai sama da dala ɗari da goma daidai wannan lokaci da buƙatar man rasha ta ƙara raguwa rashin tabbas a lokacin wannan rikici ya sa zai yi wahala a iya kiyasta tsawon lokacin da wannan matsala za ta ɗauka mai sharhi na yankin golf mazaunin amurka theodore karasik ya shaidawa muryar amurka cewa akwai abubuwan tarabbabi sosai saboda gamar sojoji da ake yi za ta iya ingiza farashin makamashin sama ya kara da cewa a kowane hali ake ciki akwai manyan sauye-sauye da ke faruwa a bangaren makamashin karasik ya ce lamarin makamashin da kuma tashin farashi sun danganta ne da tsawon lokaci da wannan rikicin zai kai da kuma a wani mataki zai kare mun ga tsatsauran takunkuman da aka kakaba wa rasha saboda abin da take yi a ukraine amma yadda waɗannan takunkumai za su shafi yadda ɓangaren makamashinta yake yin aiki wani abu ne wanda har yanzu ba mu tantance ba a ta bakin masani karasik labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu da shirin abinci ta duniya sun yi tur da wani yunkurin harin kwantan ɓauna da aka yi wa ayarin majalisar ɗinkin duniya a jihar jongle a kusan kilomita 160 daga bor hedikwatar jihar ayarin manyan motoci guda hamsin da tara dauke da kayan taimakon abinci mai gina jiki da ya nufi wurare daban-daban a jonglai domin rarraba kayayyakin ga mutane dubu casa'in da biyar gabanin zuwan ruwan sama lokacin da aka kai musu harin a ranar litinin bisa ga lafazin mashek malo jami'in gudanarwa na rikon kwarya na hukumar jin kai a sudan ta kudu a sanarwar haɗin gwiwa na unmiss da wfp Malo ya ce, ci gaba da kai hare-hare kan masu aikin jin kai da kuma yunkurin sace kayayyakin taimako wanda miliyoyin mutane suka dogara da su domin rayuwa. Wannan cin zarafi ne ga dokar ayyukan jin kai na ƙasa da ƙasa. Malo ya yi gargaɗin cewa harin baya-bayan nan a Sudan ta kudu zai iya gurgunta ayyukan hukumar agajin wajen kai taimako da zai ceto rayuka ga iyalan da suke matukar bukata. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu gana, inda 'yan ƙasar ke ƙorafi kan abin da suka kira tafiyar hawainiya da aikin kwaso 'yan ƙasar da yakin Rasha da Ukraine ya shafa. Hamza Adams gare ka. mu da ke Ukraine suke neman ilimi wasu na cikin Rumaniya wasu sun shiga kasashe dai daban-daban to kuma suna cikin masuwa saboda shi muna rukun gwamnatin mu na Ghana ga Allah ya kokari ya taimaka musu yadda za a yi evacuate su a komo da sunan gida. Kina na don ka kufa da ko da ba kudi kasa ko rance ne don Allah don annabi kai kokari ka je ka doko muna kannin mu da yayin mu su zo gida sabida momi sun shiga damuwa babanni sun shiga damuwa ku je ku doko muna yayin mu da kannin mu tun da ganiyan su ne mun zama yan wada daya uwa daya uba daya su inda zamu ne gwamnati abin zai yi kokarta je kawo su in an gama yakin ne wanda zai koma ya koma wanda bai koma kuma ya saura ko kawun wasu jama'an kasar Ghana kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta kwaso al'umman kasar da suka makale a kasashen da ke makutaka da Ukraine yayin da yaki ya rutsa da su duk da kasancewar Ghana a matsayin ƙasa da ta yi jigilan farko a nahiyar Afirka. Wasu na ganin har ila yau kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba Tun da mutum goma sha bakwai cikin al'umma fiye da dubu ne gwamnati ta kwaso zuwa Ghana. Mutane kamar wajen 1,500 na can an kama mutane 17 gaskiya ranmu ba ce ba mu ji daɗi ba. Ministan harkokin wajen Ghana Shelley Bute ta bayyana wa manema labaru cewar akwai wasu al'umman Ghana da dama da ba sa son zuwa gida. There are some who have indicated that they do not wish to come back home. Na dai tuntubi Malam Muhammad Awwal ɗaya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a yau. A inda na masa tambaya ko shin akwai wasu matakan da gwamnati ta ɗauka domin ceto sauran al'umma? An ɗauki goma sha bakwai sun zo shekaran jiya, sa'an nan waɗanda kuma muka san kaman lalle su kuma sun saura su zo mutane wurin 450 kamar dari hudu kenan da 60 su kuma suna Poland, wayan suna Hungary, wayan suna Romania da Slovakia da Czech Republic. ga kasashe suke su kuma ana yi shirye-shirye su zo. Akwai su kuma wayanda suka ce su ba su zuwa amma sam don ka duba minista ta yi press conference ta faɗi kama mutanen Ghana suka ce ba su zuwa nan wa'annan ma muna nan muna yin yarjejeniya da su yadda za a yi su cross su shiga wa'annan kasashe guda biyar da muke da mutane da muka ajiye su wa'anda ko da yaushe in mai cross ya kai wurin ya je ya su bashi masauki ya so a doki a transit su zo Ghana. Ko kun ba da wani kayyadaddin lokacin da za ku iya ku kwashe jama'a da suka saura a kasashe da ke mukutaka da wato Ukraine din. Dari hudu da sittin su ne wa'anda suka fito suna kasashe guda hudu ko biyar da na faɗi su wa'annan ko da yaushe cikin kwanakin da nan sun zo su zo gana amma wa'anda su sauran da kasan ukraine ba ka iya shiga ka je ka kwaso su shaidai su an nuna musu hanyoyin da za su fito shi sa an bai fito muna da mutane waɗanda ke waɗanda kasashe suna kiran su su kwashe su suka yi su wani eh, masaukin da suka ba su. Al'umman Ghana da suka hada da dalibai da masu harkar kasuwanci da masu neman abin rufa wa kawunan su asiri ne suka makale a Ukraine tare da wasu kasashe da ke mukutaka da ita tun lokacin da rikicin ya barke tsakanin rasha da ukraine hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana A gaida Hamza, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi jiya Alhamis cewa Iran za ta ƙara tara sinadaran uranium sosai fiye da iyakar da aka gindaya mata. cikin yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya wanda zai matso da ita kusa matakin kirkirar makamashin nukiliyarta. A wani rahoton sirri na kwata-kwata da aka tura wa mambobin kasashe, hukumar ta IAEA e ta faɗa cewa Iran tana da kiyasin kashi 33.2 cikin ɗari. na kilogram na uranium wanda ta ƙara ƙarfinta da kashi 60 cikin ɗari. wato ƙarin kilogiram sha biyar da ɗigo biyar tun daga watan Nuwamba. Irin wannan uranium da aka kara ma karfi sosai zai yi saukin tacewa wajen yin makamashin nukiliya bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai kimanin kilogiram biyu zai iya matso da iran kusa da matakin samun isasshen sinadarin uranium wajen yin irin wannan makami IAEA e ta ba da rahoton kiyasin cewa daga 19 ga watan Fabrairu, uranium mai karfi da Iran ta tara zai kai kamar tan 3.2 wato karin kilogram 707.4. Wani sabon nau'in coronavirus da aka samu a jikin bareyu masu farin bindi a ƙasar Canada daga bisani an kuma same shi a jikin wani mutum wanda ya zauna a wurin kuma ya hulɗa da bareyun kamar yadda wani nazari da aka gudanar ya nuna kwanan nan masu bincike sun ce akwai yiwuwar berewin ne suka yada kwayar cutar ga biladama sabuwar shaidar da aka samu cewa cutar covid-19 ta fara kankama a cikin namun daji za ta iya haifar da mummunar sakamako na tsawon lokaci ga jama'a a lafazin nuket varlik wani farfesan tarihi a jami'ar rogers da ke newark na amurka ko da mun iya yi wa dukkan bil'adama allurar rigakafi cutar za ta iya sake farfadowa daga dabbobi zuwa gare mu wanda hakan a zahiri shine abin da ya faru bisa ga tarihi a wasu annobar da aka taɓa yi a baya a cewar farfesa barley a dangane da haka a lokaci mai tsawo nan gaba ba na jin cewa za a iya kawar da cutar covid-19 a zancen na gaskiya da Hanifu Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo maku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya wadda kamar sauran kasashe take ta haramar kwaso 'yan kasarta da ke gudun hijira a kasashen da ke makwabtaka da Ukraine. Hasali ma wani jirgin sama na kamfanin Max Air ya tashi jiya don kwaso 'yan kasar. Wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya tambayi babban jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin na max air ibrahim ahiru ƙarin bayani kan wannan jigilar sai ya ce to alhamdulillah yau da ranar nan dai da misalin karfe ɗaya ranar alhamis dinnan jirgin kamfanin max air ya tashi zuwa birnin bucharest wato can kasar romania kenan domin ya kwaso waɗannan mutane ɗalibai da kuma wasu jama'a da suka makale a can a ƙasar ukraine to sun samu dai sun tsallako kuma an sa hannu tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin jiragen max air yanzu insha allahu jirgi yana kan hanya muna sa ran cikin daren nan zai sauka a birnin romania kuma zai kwaso waɗannan bayan allah zai kawo su nan gida najeriya zuwa juma'a kenan insha allah ibrahim dayiru daga wani filin jirgi shi wannan jirgin ya tashi filin jirgin Malam Aminu Kano da ke can Kano kuma shi jirgin kira 747 ne da 400 kana kuma yana da kujeru yana iya ɗaukar fasinjoji sama da 560 a kowane lokaci idan ya tashi. Kun san adadin yawan mutane ko ɗalibai da zai kwaso yanzu waɗanda suka tsallako zuwa birnin Bukarest To har yanzu dai bamu samu wannan cikakken bayanin ko mutane nawa bane suke tan. Mu dai yanzu za mu fara kenan kuma duk lokacin da aka nemi kamfanin jiragen masaya jirage suna nan kasa za a tada jirgi ya tafi don ya gila waɗannan a bayan Allah zuwa nan gida Najeriya. Banda Romania idan aka dawo da waɗannan akwai tsarin tafiya wata ƙasar daban tunda akwai sauransu Slovakia akwai Poland da sauransu waɗanda 'yan Najeriya suka samu suka tsallaka cikinsu. Eh wato shi yasa na gaya maka duk inda aka sa mu je in Allah ya so da a shirye muke mu dauki jiragen mu mu kai domin mu kwaso waɗannan bayan Allah. A yanzu dai maganar da ake wannan na farko dai shine a can a birnin romania an kammala takardunsu na tasowa kawai da an je ɗauko su za a yi kuma muna sa ran insha Allah jirgi na biyu zuwa na uku na hudu ma duk kowace ƙasa ce aka ce za a je insha Allah a shirye muke mu je mu kwaso su faɗa mana ga waɗanda musamman ba su duba taswirar duniya ba shin ta inda wannan jirgi zai bi duka babu wata hanya mai hatsari A'a babu domin zai bi ta cikin Europe ne gaba daya kuma ita Romania din tana da iyaka da ƙasar Ukraine inda ake wannan yaki a halin yanzu. Kasar Ukraine ne kawai jirgi baya ratsawa amma duk sauran kasashen muna ganin cewa jirage na tafiya lafiya lau. Ibrahim Dairo jami'in labaru na kamfanin Max Air mun gode kwarai da gaske. Kuma da lalima ina godiya. A gaida Nasiru, a shirinmu na hantsi za a ji wannan. ka san batun security din nan in ba abin da ake ce intelligence ba zai yiwu in akwai intelligence din kaman eh, rigakafi to kaga ba za a kashe kuɗi akan ba kuma mutane rayukan su ba za a lose to za a iya amfani da wannan ko yaki ma a cewa bai faru ba amma har ya ya faru kuma za a yi amfani da wannan intelligence da security din da so yanzu a nan din kaga directors na SSS eh, na state guda shida na north east suka haɗu so za su zauna su tattauna akan yaya za su yi su haɗa kansu su a gani cewa wannan abu boko haram din nan ya zo a karshen shi ko kuma a gaba kuma kar ya faru to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton to masu sauraron mu ga shirinmu na gaba manuniya tarin tilin tilawar tattauna maganar karba karɓan da wasu 'yan siyasa suke a Najeriya wani dan takarar shugaban kasa ya ce wannan jajibar jahilci ce kawai zalla. A zaɓen ka yau gobe a zaɓi ƙaninka jibi a zaɓi ɗanka saboda haka maganar kama kama ta jahilci ce in kama doko irin wani mutanen da suke magana ka je ka kai su mu zaɓi su ba za su ci zaɓe ba. Shi kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya yake cewa ɓare ɓarin jikin da aka yi wajen barar da kujerar mataimakin gwamna a jihar Zamwarawa kan iya jefa Najeriya cikin matsala. ya kamata a ce duk wannan siyasa na Najeriya ya fito ya kalubalance wannan ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin ƙasa da awa 24. Ashe dai sanata Emmanuel can jam'iyyar PDP da ya fizge jiki daga jam'iyyar zuwa APC a jihar Taraba gani ya yi kuru-kuru an ɗana mai tarkon tattara shi a talala. Lokacin da aka shirya shugabancin fatin babu ward chairman na ban san shi ba. So yanzu garan ne men da zan jan fake in samu iska in samu yanci. Shi kuwa dan masar jan tare Nigerian jam'iyyar APC da hangi irin shirye-shiryen da ake shirin shimfiɗawa a zaben zakulo shugabannin jam'iyyar APC da ke tafi a cikin wannan wata gaya wa duniya yake cewa irin kullun da aka kulla zai iya yi wa jam'iyyar ta APC illa. Ai mun fara ganin aibin shi wannan consensus. Waɗansu jihohi sun yi zaɓe kwanan nan na local government. PDP ta kada APC a waɗannan wuraren sai dai murɗe zaɓen aka Wannan ya nuna cewa ba mu tare da talaka. Waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin miliyoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani shirin manuniyan da kan zo muku da labaru irin na siyasa cikin sauki babu wata wahala. Shiri na hamsin da biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da kan nuna muku inda aka dosa a harkar siyasa dalla dalla. Dalla dallar kuma ta daddale maganar karba karba harkar siyasar Najeriya ce ta sa sanata Sani Ahmad Yariman bakuran da ke cikin masu zawarcin kujerar shugabancin Najeriya ya ce yana ganin maganar na cewa karba karban nan dai akwai jahilci zalla. Ah, a cikin tsarin mulkin najeriya babu wannan a cikin tsarin mulkin jam'iyya ta bdp ta apc babu wannan kuma ba zai ma a ba in ka je america zan baka tarihin george bush da babban da da yana amin uban yana shugaban ƙasa ɗayan shi biyu suna gwamnan jihohi daban-daban baban ya gama ɗansa ya hau saboda ka shi demokradiyya zaɓe ne yanzu ka tilasta yan arewa ka ce sai sun zaɓi ɗan kudu in ka ce kama kama ne za a yi canza tsarin mulki ne a ce wannan lokaci kowace jam'iyya ta najeriya ta tsaye ɗan takar kudu ko ko kowace jam'iyya ta tsaye ɗan takar arewa ai jefa kura ake yi ko da inda ka fito a zaben ka yau gobe a zaɓi kaninka jibi a zaɓi ɗanka in dai sun san wannan tsarin da mutanen suke ce musu za su yi zai fitar da su halin suke ciki saboda haka magana kama kama ta jahilci ce in kama doko irin wannan mutanen da suke magana ka je ka kai su mazaɓa su ba za su ci zaɓe ba. da alamu dai gara gare garan gaggauta garkame kujerar mataimakin gwamnan jihar zamwarawa ta jawo wasu manazartan da ke ganin an tafkata annatin da ka iya kawo siyasar ƙasar nan illa domin kuwa ɗaya daga cikin mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo a Najeriya Malam Musa Zubairu ya ce babban abin da ya bayyana shine rumbarin bayan ba da rintan da aka yi a wajen cire mataimakin gwamnan jihar Zamfarawa Mahadi Ali Muhammad Gusau din da ya ce wannan kuma zai iya jefa demokradiyyar Najeriya cikin matsala. Wato abin da gwamnatin jihar Zamfara ta yi da ita majalisa din wato cin mutunci ne ga demokradiyya, cin mutunci ne ga shari'a, cin mutunci ne ga tsarin mulki, cin mutunci ne ga hankalin mutanen Najeriya. Nan ba maganar siyasa ba ne ba, maganar tsike mutum a mulki akwai yadda aka shirya shi akwai abubuwan da za a yi akwai sharuɗan da za a yi. Kuma kar mu samance duk wanda ke majalisar jihar Zamfara da shi gwamnan jihar Zamfara din din da shi mataimakin da aka ce an cire din dukkan su shari'a ce ta kawo su wajen kuma shari'an nan suka zo suka yi mata yankan karan tsaye suka ci amanar shari'a suka ci amanar demokradiya suka ci amanar mutanen Najeriya kuma bai kamata a ce jami'an tsaro da ita kotun ta naɗa hannunta ta bar irin wannan mugun abun yana faruwa ba saboda haka dan wannan abu ba wai abun burgewa bane ba abun siyasa bane ba ya kamata a ce duk wannan siyasa na Najeriya ya fito ya kalubalanci wannan ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin kasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba yadda doka ta suke saboda haka da wanda ina maganin kalubale ne ma ga duk wani matashi a Najeriya. Da alamu dai duk da kokarin kwakule matsalar da ke makure jam'iyyar APC a jihohi irin su kabin da ake ta ganin ya kamata a daina kankambar kada junan da za a samu a kafa sabuwar daula. Har yanzu magoya bayan tsohon gwamnan jihar Adamu Aleru irin su Comrade Ahmad Jega na ganin jika-jika ne za a jefa kai idan aka ce za a yi sulhu saboda kawai a bar kowa ya tafi ya sakata ya wala. Bangaren mu na mabiya sanata ta Aleru ba ma tare da wannan sulhun kuma ba ma bukatar wannan sulhun. Dalili kuwa 'yar manuniya ta riga ta nuna an yi zaɓe na ƙananan hukumomi biyar ga wannan watan na February. Kowa ya ga abin da ya faru a zaben da aka yi. na kananan hukumomi to wannan zaben ya riga ya gama tabbatar wa duniya waye yake da kebistad waye yake da al'ummar da suke a cikin kebistad mm, to amma kuma ai shi gwamna ko yaushe ana cewa inda da gwamna a jiha shine jagoran jami'a. to ai shi gwamnan ma mu muka saka shi a ciki saboda ko da gwamna ya dawo apc baya da ko mutum biyar da ya sani a cikin jam'iyyar apc ko me yasa shi sanata ba zai hakura ba sai ku ce kar ai a to sai ya hakura a ta shirme da sunansa ai yanzu duk shirmen da aka yi a wannan gwamnatin da sunan Muhammadu Adamu Aliyu aka shi dalili kuwa shi yayi uwa da makarbiya gwamnatin ta zamo me yiwa kuma neman bari a sakata walan cikin wasu jam'iyyu ne ke neman jefa cikin jam'iyyun cikin shagala saboda sanata Emmanuel can da ya tattara ina shi ina shi daga jam'iyyar APC zuwa PDP ya ce gani yi ana nema a yi mai talala ban taba barin jam'iyyar ban taba canja PDP to party in canza jam'iyya zuwa wata jam'iyya tun aka na shiga siyasa tun shekaru 31 da suka shige dalilin da yasa na canza jam'iyya in koma apc shine ba pdp da na sani da muka kafa ba musamman a jihar taraba sai kaga shugaba na maka kyashi yana nuna maka kiyaye a sarari idan ka kai zaka kwamishinin boho da kai duk wanda ke gwamnatin ce ka je kusa da wurin abinda kai baka iya ba wani na yi sai na ga wannan yana kawo bambance bambance tsakani na magoba na da magoba gwamna shi ne ce garan tashi domin akwai division division din nan rabe-raben nan ya kawo ga lokacin da aka shirya shugabancin party babu ward chairman na ban san shi ba na pdp Baka iya motsi so yanzu gara nemen da zan jan fake in samu iska in samu yanci ta kaina na yi siyasa na cikin hankali a kwance. irin wannan tabar gazar ballewar cikin gida da gani a cikin jam'iyyar pdp jihar taraban kuma ita ce take nema ta bayyana cikin jam'iyyar apc a matakin kasar da suka ce sun ga ana nema a fara walawala sanata ahmad babba kai tan jihar katsinawa ya ce zaben zakulo shugaban jam'iyyar apc da za a cikin wannan wata ma ya hango akwai kwanta kwantar kwashe kafafuwar wasu da ya ce shugaban jam'iyyar apc ne suka kuku kukkulla yanzu ɗaya daga cikin dambarwar da nake jin ban da tabbas za ta sa a kawo matsala shine shi kan shi wannan taron da za a yi na ƙasa ana tunanin cewa wannan dai sakarcin da ake na consensus shi za a je a yi a ce jam'iyya mai mulki a ƙasa da jihohi a ce za ta je ta yi consensus ka je ka mutane karfa-karfa yadda kake so a ward din talaka ba ka ba shi dama wanda kake so shi kake so ka ɗora mashi ka zo local government ka yi haka ka je state ka yi haka kuma ai mun fara ganin aibin shi wannan consensus waɗansu jihohi sun yi zaɓe kwanan nan na local government pdp ta kada apc a waɗannan wuraren sai dai murɗe zaɓen akai wannan ya nuna cewa ba mu tare da talaka idan muna so jam'iyyar nan ta zauna lahiya mu maida mu masu ita masu ita su ne talaka duk da haka ina ganin in za a je a jawo mutane wanda suke tare da talakawa waɗanda suke aiki domin jam'iyyar nan ta ci gaba to za a iya samun matsala wannan amma sai an yi jan aiki. To distinguish kana ta cewa jan aiki jan aiki shin kana nufin akwai inda aka yi kuskure ne tun farko? Ba kuskure aka yi ba akwai inda aka tafka rashin gaskiya da rashin adalci shine matsalai ba magana kuskure jam'iyya tana fara ne daga ward level saboda talaka ya amshe ta ya yi zaɓe a cikin ward ni na jihata misali in baki abin nan dukkan su koma a kai inda ma aka ce chairman na ward bai iya kara yi su biyu maimakon a bashe ta a zaɓo wani daga cikin ward din sai aka maida shi sakatare sai aka ɗauko sakatare din jam'iyya sai aka maida shi ya zama wannan duk yawancin su haka aka ɗauke su aka shin wai waye bawan wani a cikin maganar siyasa ina ce ra'ayi ce to daga daga kuma iyaka batutuwan da zamu iya bajewa kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu tafi sai mun ƙara nanata kwanakin da suka rage wa shugabannin da aka zaɓa don kada su shagala domin kuwa da daga juma'a nan saura kwanaki 451 ne su tafi gefe guda don cin abin da suka tara idan ma sun yi sa'a an ba su su yi walwala. Ma madadin dukkanin wasu suka taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Madina Daudan da kan daddage wajen tattaro muryoyi a kowane mako ta yi ta faman daudala. Sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيني تاكو إمام أبو بكر موسى babban limamin Duwala a ƙasar Kamaru. Wannan safiya ta Juma'a rana mai girma ga dukkanin musulman duniya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yake cewa Juma'a wajib wajibi ne akan kowane musulmi Juma'a wajibi ne akan sa fi jama'atin yayi yi shi a cikin jama'a sai dai mutane guda hudu wanda wajabcin ta kau a gare su bawa wanda yake karkashin wani ake mallakarsa wannan wajabcin ta tashi a kansa mata wajabcin ya tashi a kanta ko yaro karami wajabcin ya tashi a kansa wanda bai balaga ba kenan ko mara lafiya shi ma wannan wajabcin ta tashi a kansa wannan hadisi wanda abu dawud ya rawaito to haka zalika ma saka shiga maganan matafi wanda akwai saɓani ko kuma akwai dalilai wanda aka kakkawo game da haka Don haka ranar Juma'a ina da kyau ga musulmi ya tsabtace jikinsa ya sa tufafinsa mai kyau sa tulare akwai shi da kaya mai kyau in akwai shi ko ma tsohuwar tufafi ne dai a wanke shi a gyara a gyara jiki a je ga masallaci idan aka je ba a so kuma a Juma'a a zauna ana hira kamar yadda za ka zauna da abokananka a gefe kuna hira shine ma'ana a lokacin da ka zo ka yi nafilar ka ka zauna ko limami ya shigo yana huɗuba a manta cewa a juma'a ake wannan bai da kyau ka yi lagau ka yi shishigi ka keta doka domin haka juma'ar ka za a samu tawaya a game da haka sai ka saurari huduban limam ka yi lafila ka zauna shiru kana saurararsa har ya gama kamar yadda an ka saba fa'ilin nan a tashi a yi sallah kaga daga lokaci a yi sallan dai to akwai lokaci da mutum ya kan dace Allah zai biya maka wannan bukata to muna roƙar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda addu'o'in su za su kasance karɓaɓɓo ne da fatar Allah ya ba mu albarkaci juma'a duk alhairi da yake ciki Allah ya sada mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah To da fatan an amfana. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirmu na wannan lokacin sai kuma shirmu na hantsi. Yanzu a madadin Hanifa Kabar Isa da ta taya na gabatar da shirin da Jumbe Hamza da shi kuma ya haɗa sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Garba Bakin muku alheri. Wasalam.